Wahayin Yahaya Sura ta goma sha uku Na kuma ga wata dabba tana fitowa daga cikin teku mai ƙaho goma, da kawuna bakwai, da kambi goma a kan ƙahoninta, da kuma wani suna na sabo a kawunanta. Dabbar da na gani kuwa kamar damisa take, ƙafafunta kamar na beyar, bakinta kuma kamar na zaki. Macijin kuwa ya ba ta ƙarfinsa. da kursiyinsa da ikonsa mai girma, ɗaya daga cikin kawunanta an yi masa rauni kamar na ajali, amma rauninsa mai kamar na ajalin nan ya warke. Sai dabbar ta ɗauke wa duk duniya hankali, suna mamaki har suka yi wa macijin nan sujada, don shi ne ya baiwa dabbar ikonsa. Suka kuma yi wa dabbar sujada suna cewa, Waye kama da dabbar nan? wa kuma zai iya yaƙi da ita? An kuwa ba dabbar nan baki, tana fariya da maganganun saɓo, aka kuma yarda mata ta zartar da iko har wata arba'in da biyu. Sai ta buɗe bakinta don ta saɓi Allah, ta yi ta saɓon sunansa, da wurin zamansa, da waɗanda suke a zaune a sama. Aka kuma yarda mata ta yaƙi tsarkaka ta cinye su. aka kuma ba ta iko a kan kowace kabila da jama'a da harshe da al'umma duk mazaunan duniya kuma za su yi mata sujada wato duk wanda tun farkon duniya ba a rubuta sunansa a littafin rai na ɗan ragon nan da yake yankakke ba duk mai kunnen ji ya ji kowa ka ƙaddara bauta sai ya je aikin bautar kowa kuwa ya yi kisa da takobi to kuwa da takobi za a kashe shi lallai wannan yana nuna jimiri daban gaskiya na tsarkaka sa'an nan na ga wata dabba na fitowa daga cikin ƙasa tana da ƙafo biyu kamar na ɗan rago maganar ta kuwa kamar ta macijin nan tana zartar da duk ikon dabbar nan ta farko a kan idonta tana kuma sa duniya da duk mazauna a cikinta su yi wa dabban nan ta farko sujada wadda aka warkar mata da rauninta mai kamar na ajali tana yin manyan abubuwan al'ajabi har ma tana sa wuta ta zuba a ƙasa daga sama a gaban idon mutane tana kuma yaudarar mazaunan duniya da abubuwan al'ajabin nan da aka yarda mata ta yi a gaban dabban nan tana umarta su su yi wata siffa saboda dabban nan wadda aka yi wa rauni da takobi ta kuwa rayu an kuma yarda mata ta busa wa siffar dabban nan rai har siffar dabban nan ma ta iya yin magana. ta kuma sa a kashe waɗanda suka ƙi wa siffar dabban nan sujada. Har wa yau sai ta sa a yi wa kowa alama a hannun dama ko a goshi, manya da yara duka, mawadata da matalauta, ɗa da bawa. Har ba mai iya saye ko sayarwa sai ko yana da alamar nan, wato sunan dabban nan, ko kuwa lambar sunanta. Wannan abu sai a game da hikima, duk mai basira ya ƙididdige lambar dabban nan don lamba ce ta wani mutum, lambar kuwa shida ce da da sittin shida.